barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. harkar noma yana da matukar mahimmanci a rayuwar dan adam domin shine tushen abinci wanda kowane dan adam yake bukata ya rayu sai dai sannan a hankali yadda yawan al'ummar duniya yake karuwa ya sanya nauyi mai yawa akan wannan harkar mai matukar mahimmanci wanda masana suke bayyana yadda noma yake bada gudummawa wajen gurbata muhalli To yaya wannan al'amarin yake? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Khalid Othman, malami a tsangayar ilimin kimiyyar noma ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. wannan magana cewa da yake a gaskiya akwai yanayi ana gurbata da shi kuma yana kawo matsaloli da yawa ba kawai harkar noma ba harkoki da yawa musamman ma wajen dumama yanayin duniya ga baki daya wanda yake a yanzu haka wannan ya zama babban kalubale a duniya ga baki daya hanyoyin da ake samun waɗannan gurbatar yanayi ba ma na metan shine akwai harkar noma ita harkar noma akwai abubuwa da dama da suke kawo su na farko dai akwai yanda muke amfani da waɗannan taki musamman ma taki daban da ba na gargajiya ba takin turawa da ake wakila inorganic fertilizer yawanci mutanen mu da dama suka yi amfani da shi ba akan ka'ida ba domin manoman wasu ma ba wani horo suke samu ba na yadda za su yi amfani da shi sannan na biyu su kansu ru da kuma dabbobi sukan musamman ma wajen kashi da kuma wajen abbatuwa da sauransu haka dukkansu sukan fitar da wannan gas da yake yana ɗaya daga cikin babban gas ɗin da yake haɗu mamaye yanayi abin kira carbon gas wanda duk ka wannan abu yana kawo dumama yanayi misali idan yanayi ya dumama za ga cewar wasu wajaje za su samun ruwa da yawa wasu wajaje kuma sun samun karancin ruwa oromo za ga sun kafe wani waje kuma ga sun ba su kafe ba sannan kuma sai mu kara lura da cewar shi noman nan ya kara bunƙasa saboda mu kai mutane da dama musamman ma a Najeriya da za a ci da shi domin za ka iya tunawa lokacin da Najeriya ta samu independent duka yawan mutane ba su fi mutum miliyan arba'in da kan kai ba amma yanzu muna magana miliyan miliyan ɗari biyu kuma kowanne yana neman shi abinci to kaga dan ya zamanto har ba a tsaya aka diba ta yadda za a aiki da waɗannan dabarun noma masu kyau wanda suke zamanto sun hana ɗumama yanayi ba za ga akwai ɗumama yanayi To ita kuma Sadiya Tijjani wata wacce take karatun digirin digirgir a Amurka a jihar New Jersey ta yi bayani a game da haɗakar Najeriya da kamfanin Starlink. Ita wannan kamfani ta Starlink ta tura tauraron ɗan adam guda ɗaɗɗaya har wurin dubu uku zuwa duniyan wata amma kuma kusa kusa da duniyan mu. To wannan kusa kusa da ta yi ɗin zuwa duniyan mu ya sa abin yana da ƙarfi kamar ke ce ki yi ihu haka kina kiran wani idan kina kusa da shi zai fi ji maimakon a ce kina nesa da mutumin to saboda waɗannan sauraron dan adam dubbai din suna kusa da mu shi yasa ita intanet ɗinsu take da karfi kuma banda haka su tauraron dan adam din nan a koda yaushe suna tafiya ne suna zaga duniyan mu to saboda suna da yawa to kowanne minti akwai guda ɗaya da yake kusa da kai haka duk ƙauyen da kake ko fiye da ɗaya da suke kusa da kai wanda suke baka intanet kin ga su wanda da ake amfani da shi ko in ce wanda har yanzu ma ana amfani da shi kin ga suna da nisa tauraron dan adam ɗinsu kaman nisansu da duniya duniyar mu wurin kilomita dubu talatin da biyar ne amma ita kuma wannan starlink din nisanta da duniyar mu kilomita ɗari biyar ne da hamsin to kin gani in aka hada kilomita dubu talatin da biyar da ɗari biyar da hamsin kin ga ai akwai bambanci shi yasa starlink din zai yi amfani sosai ma masu aiki da yanar gizo kuma zai yi amfani a ƙauye saboda in har ka siya na'uran su ka kafa a gidanka to ko da yaushe za ka rinka samun yanar gizo bambancin shi compared to wanda muke amfani da shi na da wannan din yana iya sauke maka MB 150 zuwa 200 a cikin second ɗaya su kuma kin ga wa'ancan da muke amfani da su masu IBP MB din 17 haka zuwa 20 a cikin second ba kalubalen shine A nasa bangaren kuma, Farfesa Adamu Idris Tanko, masani akan harkar ilimin kimiyyar ƙasa, ya yi tsokaci a game da matsayar da aka cimma a taron COP27. Na farko dai shine a fahimci cewa matsayin nan babban cin nasara ne, musamman ga mu kasashen Afirka ko duka kasashe masu tasowa domin da dadewa ake ta wannan bayani cewa mu wannan matsala ta sauyin yanayi yana da matsaloli yadda yake samar da matsaloli na loss and damages tun da an samar da wannan da dadewa irin kasashe namu tun tuni muka fahimci cewa matsaloli sun riga sun kunno kai kuma muna ganin su yau da gobe kamar yanzu yadda aka gani irin matsala ta ambaliyar ruwa da aka dinga samu da birane da ƙauyuka an ga waɗannan a kusan duka yankuna na duniya duk lokacin da aka samu damuna kamar mu a nan kasashen afirka an ga yadda ruwa ya ci garuruwa ya ci gonaki in dai har an yarda da cewa ɗumamar yanayi ko kuma sauyin yanayi ya kawo wannan ai kaga an riga an ci mu. wannan kaga tun da aka ja hankalin duniya ta fara kallon wannan matsala kuma aka samu matsaya cewa eh gaskiya matsala ce da sauyin yanayi ya kawo da aka ga an ci babban nasara to amma matsalolin da ake hanga su ne Mai sauraro duka-duka abin da shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah buwa yi gagar misali ya yi mana aran rai. To yanzu a madadin bakin namu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.